Ko suna na sahal umar shargalli special assistant to the government of na state on political affairs daura zuwa kamar yadda ka ce wannan zagaye da muka yi tare da ku wanda wannan kananan hukumomi talatin da 34 babu inda ba mu je ba wanda muka cinye su muka raba katsina gida bakwai wato tsohin kananan hukumomi guda bakwai wanda a shirya puntuwa mun haɗu da kananan hukumomin da ke ƙarƙashin tuntuwa muka je washe gari muka haɗu da na malumfashi muka je a daura muka raba gurin uku muka ida ajiya da mun je kankiya kananan hukumomin da ke ƙarƙashin kanki wanda suka hada da kanki kusa da yangawa muka zo mani kananan hukumomin nan hudu mashi mani binda dutse muka je daura su ma kananan hukumomin nan biyar wanda ya hada da daura sandamu zango ɓaure mai aduwa duka mun zagaya kuma alhamdulillahi da inda muka je ki mutane waɗanda su ke rike da al'umma su muka nema kuma su suka amsa kiranmu wanda ya haɗa da hakin guri limami ko ce shugaba na ɓangaren addini izala da ɗarika, duka mun neme su kuma sun zo sai masana'antu 'yan ƙungiyoyi na masana'anta kamar 'yan acaɓa, kamar kungiyar masu furi nurtw kamar kungiyar kanikawa wanda suka hada da nata da kungiyar nato da na makera da sauransu wanda duka su waɗannan mutanen za ka ga a wurinsu ne ake samun abin da ake ce ma interest articulation and interest aggregation wanda duk labarin da kake na siyasa mafi yawan lokuta sadda za ka je taron gangamin yakin neman zaɓe ko sadda za ka je wani taro su ba su da lokacin da za su je wurin wannan taron naka makeri sadda yake ta gyaran wukar shi duk sadda zaka sa lokacin taro bai da lokaci dan a caba kila yana can ko mai yankan warce za ka ga ya ɗauki wani yana ba shi labarin gwamnati to specifically muka aika masa da takarda cewa muna neman su su zo a haɗa a karamar hukumar su lokaci kaza to wannan abin zai sa mutum duk abin da yake ya aje wannan abin ya ga shi aka gayyata ya je ya onarin wannan gayyata kuma alhamdulillah haka aka yi wanda shi manufa wannan abin shine a sensitization visit ne in respect to ayyuka da shirye-shiryen gwamnati mu zagaya mu haɗu da mutane mu gaya masu ayyuka da shirye-shiryen gwamnatin malam duka umar raɗa musamman ta fuskar a halin da ake ciki na kasancewa tattalin arziki na halin da ya shiga wannan raɗaɗi da aka cire na tallafin man fetur da halin da ƙasa take ciki wanda kowa ya sani a yanzu duk inda aka ce ma abu take off ne nema ake a daidaita ko da tashin jirgi ne za ka ga wannan take off din akwai difficulties da za a samu kan wannan abu to on wannan muka zagaya mu ba mutane haƙuri kan halin da ake ciki sannan a gaya masu ƙudurori da shirye-shiryen malam duka umar kan al'ummar jihar katsina wanda zuwan mu mu ba mu je da niyyar mu rika littawa mu mutane ayyukan da malam duka umar ɗaya ba an yi kaza an yi kaza amma su mutanen da muke tarawa su ne za ka ji lafuzansu su ne duk mutum ya tashi zai ce an yi kaza an yi kaza a bangaren mu wanda mu mun je ne mai articulating interest na cewa meye mutane ke kallo kan gwamnatin ina ne za a gyara ina ne za a inganta mutane sai abin ya bage ga bayanai na yabo wanda zagaye ne aka yi ba na jam'iyya ba zagaye ne aka yi aka gayyaci kowane mai ruwa da tsaki kan huɗe shi ta al'umma wanda alhamdulillahi idan ka kamar shiya ta da muka je ta daura zo kowace shiya an je da ni alhamdulillahi na ji kalaman da al'umma ka katsina ke faɗa za ka ji akwai guraren da yankin funtuwan nan ma za su ce ma kasuwa kaza shekara wajen goma sha ba a ci ta ba amma yanzu an dawo ana cinta kamar jawabin da ah, muka je kankiya wanda hakimin rima ya yi cewa akwai hanyar da ah, ah, a funtuwa ne wanda yake cewa akwai hanyar da shekara goma sha biyu ba a bi ta ba amma yanzu wa malam duka umar da ana binta kamar kankiyan katsina ya faɗa cewa akwai hanyar da ke bulla daga kanke zuwa cirinci wadda tsawon shekaru ba a bi ta ba amma al'umma na bi cewa yanzu da yawa har shi kan shi akwai lokacin da basu cika zama a gidajensu ba amma ya ce yanzu da shi da mutanen shi gida suke zama ina gaya ma ni irin limamai in ka je funtuwa shak malam abdulrahman da ya tashi yabo ya fara yi ga malam duka umar radda kan yanda yake ɗauka ɓangaren addini da daraja irin yau ka tsina idan ka ji jawabin da wakilin kudu alhaji abdullah da ya wakilci magajin gari magana da yake kai tsaye kai ka ce ma kawai wani shugaban jam'iyya ne ya hau drum din siyasa to amma da yake ita alhaƙula ta kalifi ita gaskiya ba ta saba ba siyasa ba ce ake yi mutum ko ba san shi dole ka bi gaskiya ka mai adalci daga ƙarshe ya ce su Allah sa albarka da malam da umar rada idan ka je da muka je daura dirbin katsina ya zo irin wannan maganganun da ya na kalamai na yabo ina gaya ma ne wai sarakai da limamai waɗanda su ba partisan bane ba su da jam'iyya iyayen al'umma ne wanda kuma su ne duk kalmar da suka hidi ga mutane za su koma ga mutanensu dole mutanensu sun san mutuncin su ne suke sai da